Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na hamsin da takwas. ba kalle ni. Duk wani zaune saman kujera ya kashe zaman shi da kafa ɗaya saman ɗaya. Dukar da kanta ƙasa ta tana kuka. Tunda nake faɗin kisa ban taɓa kashewa ba, amma zan yi rantsuwa, kuma kin san halina. Na faɗa ma na cika bare kuma na rantse. Idan har kika kuskura ne rantsuwa zan kashe ki, sai na kashe ki. in kashe ki kuma na kashe banza da ke da gida gidana babu bambanci yanda zan kashe shi ba za a tuhume ni abin da yasa na kashe shi ba haka zan fitar da ke cikin mintuna biyar zan shafi labarin ki a garin katsina waye na rantse da girman Allah ga sunan shi a zuciyata amma ba zan iya faɗa ba duk kuwa ce duk halaccin da ne miki da ke za a haɗa hannu na zama lusarin namiji me ne miki haka dan Allah ki faɗa min shi kawai sai in sa a mai da ke gidanki cikin mutunci da mutuntawa wallahi ranka ya daɗe ga sunan shi a zuciyata amma ba zan iya faɗa ba cikin ɓacin rai duk ya ce ku bi domin da zuciyar tata ni idan na duba zan gane ko waye Suwai bana jin haka ta saki wani irin fitsari tare da jan jiki ta matsa kusa da duka tana kokarin rike kafar shi ya kai mata wani irin harbi sai da ta koma baya su ke ni ba a taba ni duk duniya abin da na tsana kenan wani ya rike min jiki shi yasa ko ina cikin yanayin fushi aka taba ni nake ƙara firgicewa ku fi domin da zuciyarta na ce cikin kuga ta ce dan daraja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ka ƙara min zuwa gobe dan soyayyar da kake mafiyayyen halitta idan habban faɗa ka yi min duk abin da kaga dama sannan kuma ka tattaro min kafi yaranka duk wanda ka san ya taɓa zama ƙasanka lokacin da ka yi rashin lafiya ko baya tare da kai to a nemo shi a taho da shi tunda na kasa faɗa sunansa idan daga fuskarsa zan gane miƙewa duk kai bai yi magana bai fice daga wurin ashir ya kalle ta ce an daji batar shegiya munafuka Allah ya ƙara tuna muku asiri gobe iwar haka lahira must go dan mai gida zai kashe ki ya nuna yadda duka yake faɗa cewa zan kashe ki sai bayan la'asar duka ya dawo gidan yau shiru ba jidda ba mardiya nabila ma ba ta nan tunda ta fita bayan na dawo daga asibiti har yanzu bata dawo ba Da sallama ya shigo na ko inda yake ban kalla ba na amsa na cigaba da kallon wayata da nake ta kiran layin inna. Kusa da ni ya zauna ya riko ni jikin shi, yana wannan numfashin mai tayar da hankali. kirma jiki jikina ya fara yi nace sake ni. An ki a sake ki. Cikin hayaniya nace da Allah ka kyale ni. Ke muguwa, daɗi kike ji na taɓa ki ga ki nan ya nuna. Da hayaniya nace sakar hmm, na ƙarasa saboda haɗuwar bakunan mori ɗaya. Shiru ne tare da ƙara riƙe shi, girgiza kaina da yanayi na lallashi. Jiki a mace na saka ido a nashi na gaba da amsar saƙon shi. sai da ya gama ta ne cire bakin shi na cewa me ya daki da kawayen jidda amma ta baki jin magana dai ko kwance ne a jikin shi da yanayin kasala na ce eh bana jin maganar ke yarinya zani ki zan yi ga makariyar rashin kunya ina dawowa anjima ya karasa magana yana tashi bayan ya sauke ni daga jikin shi ni ma sauka ne daga gadon na bi bayan shi har ɗakin shi juwa ya kalle ni tare da cewa za ki rufe kofa ne girgiza kai ne da alamar a'a to ne. ba komai na faɗa ina ƙoƙarin zama gefen gado ke ke ke ki zauna ko can ya nuna min gefen mu dubi babu wani damuwa na koma na zauna kayan shi ya fara cirewa yana bani labari wai so ba idan ta bari ya fara ramfa da ita sai ya ɓoye halittarta wallahi amma ta da tausayin matan nan nake amma yanzu na tsane ta ko ganin ta bana sanyi shi ya kazama zama ya saman bedside wai yanzu in cire masa takalmin shi in samu lada kallon shi dai ban tashi ba ta so mana shi yasa matan yare suka more wa matan malam bahaushe da ni mijin bayar biya ne ba za a bar ni in cire riga da kaina ba za a cire min da soyayya ana faɗa min kalamai masu daɗi ana kulawa da ni har sai na ji kaina ya min girma ya karasa magana yana zame takalmin shi ya cire safan shi miƙewa ne ganin ya kwance belt a tsorace a'a kuma ki zauna ai ba yanzu da kike ba sai an jima yi zaman ki ni wanka zan yi cikin kuka na ce ka yi haƙuri don Allah sai da ya zo kusa da ni ya sambaci gefen fuska ta ya latsa cikina sai da na zabura da irin magana ta ya ce aradu ba zan haƙura ba me kuka ci ne ya karasa magana yana tambaya ta ni abinci na ci ai na san abinci kika ci idan akwai saura kawo min yunwa nake ji miki ne na fita Bayan Sultana duka ya bi da kallo, a ran shi ya ce Allah ya sa ‘ya'yana su yi kama da ammata, amma ka su shin jinta. Ubangiji ka sake azarta mu da wani rabin mai albarka, ka ba wa Amata lafiya ni kuma ka bani hakuri da dangana. Ina can ina yau ni ban ga irin abin nan da masu ciki ke yi ba. Ko me ta yi ta kuɗi da ta samu ciki? Oho. To amma me yasa jinta ta ce ammata ta ce ba za ta haihu da ni ba? Ya taɓa saitin zuciyar shi. Murmushi tare da faɗa a bayyane, ya ce ƙarya ne, ‘yan mata tana son duku, kuma dole za ta so ta haihu da ni ko don soyayya da muke wa junanmu. Rigima kenan, na ga sultana da bebi. da farin ciki ya shiga toilet don yin wanka. Ɗakin shi na dawo da abinci kuma har yanzu bai fito ba. Ajewa ne na fice daga ɗakin. Gab da zan shiga ɗaki na kanwar shi mai bi mishi ta tare ni, ta yi zuga ƙawayenta sai da kowa ya zage ni tas a cikin su. Sannan kanwar tashi ta amsa tare da fara soka min zagi. Wai ni har na isa saboda ni dan banza ya yi dike da ke an biya. Wace ni bare uba na dan caca, karuwa da aka saka a wasan caca, su waye familin ki? Karuwan banza gaba ɗaya Wace ce ki bare kuma ubanki? Duk cikar faɗin birnin Katsina. Waye ya tsaya muke ɗore miki ugu kike iskanci? Duk da ke fitowa ya ce ni ne na tsaya mata, dan haine su ce ta fito da shi daga ɗakin shi. Jallabiya ce a jikin shi har yanzu jikin shi da sauran lema, kuma ita ma kanta bata yi tunanin za ta same shi a gida ba. Kuma Ashir ya fitar motar shi yasa ta ɗauka baya nan. Ya ci gaba da cewa kuma ita ce ta sani da ke ta, kuma kima sai na baki kashin bala'i za ki fita daga gidan nan. Ki har kin isa ki zo har gidana ki yi ma matata kakkiya Kin taɓa ganin ta je cikin ku ne? Matata za ki zaga dan baki da kunya? Ashe ni ma za ki iya zagina idan kika samu dama ko? Ya fara fita daga yanayin shi. Yana amma ta za ga wanda ya tsaya mata. to ni na tsaya mata ya nuna kanshi tare da cewa to gani kin gani ya aka yi ne kirma jikin ta ya fara yi ta ce yaya daka mata tsawaye kafin ta faɗi maganar ta yace zan ci uban kika sai kiran sunana kai ya hakuri to da yau na ji labari ko na sake ganin ki a gidana sai na zane ki ba ta hakuri kallo na ta tare da cewa ki yi hakuri cikin ladabi kallon duk ne ya daga min gida ba komai na bata amsa hanya ya nuna musu tare da cewa ku je da sauri suka gangare babu wanda ya sake magana ko waiwayen mu har suka fita zo mu je ya faɗa tare da wucewa gaba na bayan shi har ya gama cin abinci bai yi magana ba bayan ya gama ya ɗauki wayar shi ya fara dube dube tare da balle botar ɗin gaban rigar shi ya shafa kanshi da yanayin damuwa kallon waye ya ce da ina da ina kika ji da bana nan dam dam dam na ji na ya faɗi kafin yi magana har ya kufule ya ce ba ki ji ina magana dabir cewa ne na ce na ji gori ba daga nan sai ina ya faɗa yana tsari ni da ido kirma muryata ta fara ina ce sai na je ina to ina tambaye kina tambaya ka yi haƙuri miƙewa ya ce in yi haƙuri to kin ma san abin da kika kike cewa in yi haƙuri kenan ni ma miƙewa ne na fara kuka koma ki zauna idan kika fita daga ɗakin nan sai na kashe ki kar ka kashe ni dukku ke rufe min baki wato saboda kin ɗauke ni mahaukaci shine kika je wajen Yazid kai sai na kashe ki da gudu na fita biyo ne na ihu. ni zaki tona wa asiri sai na kashe ki na kusa shiga ɗaki na naga kafin in shiga rufe ya riƙe ni da gudu na hau ƙarfin bene na sulala ƙasa su kai sai na kashe ki maimakon ta fita waje a taimaka mata sai dai tunanin dole nan ciki za ta sama kanta mafaka wata irin kururuwa yake mai tada hankali yana maimaita sai na kashe ki yana wata irin zabura da gudu ta sake komawa sama ya sake binta har yanzu bai kama ta ba sai na kashe ki kawai yake faɗa irin da ta sake yi amma sai tsautsayi ya gitta wani irin ihu duka yi ke karfa ki faɗa ki mutu na fasa ba zan kashe ki ba amma ta ina fin da take tafiya zuwa ƙasa da rike ta amma kafin ya riko ta ta kai ƙasa kai sai na kashe kaina zai faɗa ƙasa aka rike shi riƙe kan shi da duka hannun shi biyu ya ce kai wai wai Allah na wai yau, sai na kashe kaina wasu suka riƙe duka da ke wani irin ihu wasu suka tafi wurin sultana da ko motsi ba ta yi An ta ya faɗa tare da faɗuwa ƙasa sumanmi Nabila Mardiya da Jidda da suka shigo yanzu gaba ɗaya saurin duka suka nufa suna kuka ita kuma sultana masu aiki mata ne a kanta maza na tsaye ko yana tunanin abin da ya zafi har duka ya jefo ta daga saman bene ya kashe ta cikin kankanin lokaci gidan ya cika da yan uwansu duku wannan karan hawan da suke baba ɗaya ba a bari ba kowa ya zo tunda sharri ne ya samu don duk wanda aka faɗa mishi cewa ake yi duka ya ji mata shi daga saman bene ta mutu aboki zama Mumi ko cewa dai tunda ya kashe ta shi ma sai an kashe shi hukuncin wanda ya kashe shi ma kisa ne yaro ne yana iskanci ba a iya hana shi ya zama dan ido kar a yi masa magana ya ragu to wallahi yadda ya kashe diyar mutane shi ma sai an kashe shi Allah ya sa mu gani da idan kuma sai na tsaya ma iyayen yarinyar nan shari'a daga nan har tashi duniya sai na tsaya akan kafafuwa na an kashe duku tunda da bai faɗa ba Ya'yanta mata ta ce su ɗauko sultana Mumi ta kalla rabi'a tace ka ku bari ta fita da yarinyar can tunda babu wanda yake da tabbacin mutuwarta don ko bata mutu ba za ta iya kashe ta inda ta shirya lafiyayyen sharrinta gaba ɗaya wurin ya gaurayi da hayaniya har ba ka ji magana wani yayin da matar dadi ke cewa sai an tafi da sultana rabiya ta ce ita asuwa dan ta ga duk yana suma har ta samu bakin magana ai zai dawo jinzancin rabiya ya sa ta kira dadi ta faɗa masa duk ya ji buma tashi daga saman bene ta mutu salati dadi ya cikin tashin hankali babu dadewa shi ma ya bayyana a gidan ga duk a kwance a daidai inda ya so riko sultana aka rike shi ya suma ga sultana a kwance kuma har yanzu ba a taba ta ba daga yadda ta faɗa a haka aka bar ta dadi bai fara zuwa wurin duka ba wurin sultana ya tsaya ya kalle ta cikin tausayi sannan ya kalli yan ɗayan ɗakin ya ce su ɗauko ta su ashiru kuma suka ɗauko duka suka fita daga falon aka ban mumi da 'ya'yanta mata 'yan rashin kunya masu irin baƙin halinta fita mumi ta tana cewa ina za a je mata da ɗa cikin ɓacin rai dadi ya ce ashe kina son sa to babana ba ɗanki bane nawa ne ga 'ya'yanki nan na ɗauki na na bar miki na naki inda kike so ni ina son sa kuma bana son abin da zai same shi insha Allah ba zai mutu da ba sai na mutu na bar shi a duniya daga haka bai sake magana ba aka saka sa a mota aka fice daga gidan wannan ranar ta tuno da mumi zuwan soyayya ba gidansu duk yana da rigima haka kawai je ɗauko musu wannan iska ya tausaya mata amma ita ta saka masa da sakayya mafi muni a rayuwa ta gudu ta bashi da masifa da ke neman kashe iyama babu gaira babu dalili ya taimake ta amma ta zama salar warwarewar rayuwar shi gaba ɗaya kuma ta gudu ta bashi da hauka shi ba mahaukaci ba jiki a sanye ta dawo falo wuri ta samu ta zauna tana zabka uban tagumi tana matsa hawaye soyayya kuwa bayan tafiyar duka ta sha kuka har ta gode Allah bakin gaskiya ta kasa faɗin sunan wanda duka yake so ta faɗa masa to ya aka ta kasa faɗa shine tambayar da take makanta bayan a zuciyarta ta san sunan tana wannan tunanin ne al'amin ya bayyana tana ganin shi ta fara kai ne kuma sai na faɗa masa dariya al'amin ya yi tare da cewa haba yar gurgus na kulle ki bakin ki ba zai iya faɗa al'amin ba kuma idan baki sani ba ni ne na harbe ki kika zama gurguwa abin da ya kawo ki shine fatan sauka lafiya a yi rayuwar lahira lafiya ina nan sai na ga bayan mai gida sai na kashe shi na kwashe kaf duke shi sai na yi rayuwar duniya mai daɗi na hau manyan motoci in karo mata uku masu zafi da je duk sauran ƙasashen da bai kai ni ba waye ya ce maka ina nan ne ni na sani da kaina dan na san dama ba za ki wuce nan ba ya baki daga nan zuwa gobe mahaukacin banza yana can yana nema na a gari kamar wani lusari bai san ina tare da shi ba daga wurin mahaifiyar shi nake na sauke zango na wurin ki naira miliyan biyu aka bani na je na haɗo samu ni ne na bashi abinci kuma a lokacin ni ɗaya nake tare da shi a ƙasar Landan. kuma ni ne na kashe matar shi har lahira ni ne komai kuma ni ne zan kulle bakin farta zan kashe ki zan kashe ka sai na kashe ku sai na kashe kaina haba mai gida kai hakuri zaka mutu saurin me kake mutuwa fa tana nan gab da kai da zarar na haɗa auren nan aka samu haihuwa sai mu kashe ka kaga mun hutar da kai faɗin zaka kashe kanka al'amin zai aika ka duniyar mutuwa ya soya ba na wuce sauka lafiya zuwa lahira murmushi tare da shi gaba da cewa zai dawo yana zuwa zai ce sai na kashe ki haka zai faɗa al'amin ba zai faɗi ba don haka sai ya kashe ki kin ga na ture wata matsala aiki ya rage min yana faɗin haka ya tafi shi yana dariya fashewa da kuka ta ƙara yi tare da cewa Allah zai tona maka asiri babu daɗewa zalimi mace amana murmushi al'amin ya bai juyo ba ya daga kafaɗin shi fice da sauri kifewa soyayya ba ta yi a wurin kuma sunan al'amin ya ƙi zuwa a bakinta tunanin irin halaccin da duk mata ya dawo kanta wurin da take ta je yana juyawa yayin da zuciyarta ta ce ta yanka kanta ta rubuta al'amin a jikin bango idan duk ya zo zai gani wayyo Allah na ta goge hawaye tare da komawa ta kwanta a wahalci ta fara tunanin rayuwar baya da farko dai duk mutumin kirki ne a wurinta nagartaccen namiji mai zama tsayayyen namiji mai lafiya da cikar zati da kwarjini jarumin namiji ba lusari ba idan aka ce mutum bashi da mutunci ko rashin raguwa idan dai bai maka ba to kai mutumin kirki ne a wurinka duk halin mutum na kirki da na banza idan bai nuna akan ka ba ba za ka da mugayen halayen shi ba duk yana da mutunci amma shi baya shiga saboda kowa ko a baya da ta san shi da lafiyar shi ta san bai da hakuri haka kuma bai ɗaukar sakarci da shirme ka yi ta magana yana jin ka sai dai ya kunnen uwar shegu da kai yana da tausayi sosai amma ya fi tausayin mata a rayuwar shi baya dariya baya murmushi idan kuma ka cika shi da surutu zai tsare ka da daradaran idanuwan shi har sai ka ji tsoro kai da kanka zaka lallaba ka tashi ka kama gabanka baya sabgan mata bai da budurwa ko ɗaya amma yana da dawakai masu lafiya da ƙoshi Babu hoton mace a wayan shi, amma za iya samun hoton doki babu adadi a wayan shi. Ya yadda da doki sosai kuma baya jin wahalar sayan shi, bai da magana sai ta doki. Don ko yana zaune da abokan shi idan suna fira, masu zancen 'yan mata suna yi masu mata suna labarta nasu, shi zai ce dokin shi kaza kaza. Sai zancen kayan doki magana polo, kalaman shi dai suna tsayawa akan doki ne kawai da abin da ya shafi dokin. Idan an ce masa shi baya budurwa, zai ce shi baya son raini, dan ya ji yadda su kansu suke magana akan matan, kuma yana ganin yadda matan gidan suke ranfa da maza. Gashi kuma suna faɗa irin halayen da matan ke musu. kana ji da girman ka da shekarun ka karamar yarinyar da ka haifa ta yi maka rashin kunya shi duk sabgar da za ta zo da raini ko rashin kunya baya ciki shi yasa baya shiga saboda kowa sai ta doki dan doki idan ya san ka kai ne kake ji da shi kake sha da shi akwai raguwa tsakanin ka da shi amma idan ya tashi aure zai aure cikakkiyar mace da ta san kanta mai shekaru da yawa shi gaskiya ba zai aure yar karamar yarinya ba dan idan ya aure yarinya shi kanshi sai ya rena kanshi karamar yarinya mai kananan shekaru bata dace da rayuwar shi ba murmushin karfin hali soya ba ta tare da goge hawayen da ke kwance a saman ta a bayyane ta ce ashe dai da rabon sai ka auri karamar yarinya yarinyar ma ta kasan kasan shekaru yaushe kuka haɗu kuka yi soyayyar har kai matakin aure kuma dai mai soyayya ba da muwarta bane ba Marine Bridge a jihar Lagos madakata ce ta mutanen da ba sa jin magana ko kuma na ci wanda suka gagara madakata ce ta mutanen da suka fi karfin gida ko suka aikata banna sai su gudu daga jihohinsu sai su yi kansu masauki a wurin domin tsira da rayuwarsu mazauna wurin gawurtattu ne kuma gagararru wanda suka amsa sunansu wurin rashin jin magana ko iskanci duk irin matsalar da ka je da ita wurin sai kaga wanda ya shafe ta kai murje ta muras idan ko ke karo ce a iskanci har kika je Lagos kika yi rayuwa a ƙarƙashin gada to lalle iskanci daga kanki an kashe boss duk namijin da ya je wurin shi ma dai abin kwatance ne to ina ga mace kuma matsalar iyaye ita ce ta kai na garin Lagos kuma na rayuwa a wurin da na faɗi sunan shi a baya auren soyayya ne da ni da mijina wanda ni dai Allah ya sani dama ba wai wani cancan nake jin shi a raina ba na aure shi ne saboda girman dukiyar shi wanda mu a zara'a mu attajiri ne sosai dan talaucin mu ni ba na son sa kwata-kwata amma ina nuna masa soyayya saboda kuɗin shi shi yasa yi tunanin ina son sa har zuciyata to mun yi auren na soyayya kamar yadda mutane suke kallo a zahirance amma a baɗinance ni aure na kuɗin sa na aura tun da aka ɗaura min aure da shi iyayena suka yi min ba cewa na dai gansa a gidan haya suke zama to in yi ƙoƙari in ƙulla musu mazauni kafin mijina ya sake ni dan masu kuɗi ba su cika zama da aure ba a nawa ganin ni dai ina kallon an yi ma masu kuɗi fahimta ce mara kyau domin aure sake hali ne kamar jini haka yake gudana a cikin zuciyar mai irin ɗabi'ar dan shi auren saki babu ruwan shi da mai kuɗi babu ruwan shi da matalauci hali ne kuma yana karkashin zuciyar mai shi tun da aka kai ni gidan mijina duk ƙarshen sati sai an aiko na daga gidan mu wai a bada kuɗin zubin adashi akan me zan ce babu don ko shi kanin nawa idan ya zo sai an kai ruwa rana nake haɗa masa kuɗin motar komawa dan mijin da na aura man nauni ba shi da alkhairi ko kaɗan dan ko kuɗin cefa ne bari idan ya dawo sai an yi lissafi ya kwakwale canjin shi tas ya bani zero ɗina mahaifiyata da ta ga kullum ƙanina yana zuwa yana dawowa babu kuɗi satin gaba yana zuwa ta tattaro ta taho da kanta na sha zagi sosai ta ce ina nan na shige cikin AC na manta da ita ina nan kullum sai na ci nama na sha ruwan lemo da safe na ci shayi da biredi na bar ta a daura tana can kullum safiya tana karo da zazzafan tuwo taɓarya za ta kashe ta saboda daka da wahalar rayuwa ina shafa ruwan sabulu mai kamshi idan zan yi wanka tana yin wanka da garin omo sai Allah ya tsine mutum da mata take shan wahalar rayuwa na nuna mata cewa kuɗin ba fa a hannuna yake ba ni ma a ƙarƙashin wani nake sai abin da aka bani kuma ba ni nake da alhakin kula da ita ba ta je ta yi hakuri da ci abin da Allah ya hore mata ta ce bata yadda ba dole irin abin da na ci irin shi za ta ci kuma sai na shiga adashin nan don duk abokan aure na babu wacce bata mallaki kadarar dabbobi ba don haka na yi kokari na samu duk yadda na so na nusar da ita kin yadda ta yi wai a dole sai na samu idan ya shiga wanka rika lalabe masa aljihunsa don wallahi ta aiko satin gaba bata samu kuɗin nan ba kashe wannan auren za ta yi don bata ga amfanin aure babu ci gaba ba na ce to da ta tashi tafiya sai da ta dumbuji kayan abinci shinkafa taliya makaroni kuskus ta ɗauke sauran madaran duk abin da ta gani a gidan sai da ta yi gaba da shi buhu guda ta cika da shinkafa da abin da ta tattara a gidana bayan mijina ya dawo ya shiga sto ya fara dubu dube dama wannan shine al'ada shi duk daren duniya idan ya dawo sai ya duba kayan abinci idan kuɗi ya bani sai ya amshi canji idan naman abinci ya kawo sai ya irga shi tun daga sto ya fara faɗa wai yau ya ga abinci ya yi ƙasa bayan ya bar shi da yawa kafin ya fita ina na kai mishi abinci na ce ina kuwa za a kai abinci inda ya wuce cikin ciki kafa ne rena masa hankali haka ita zazzaga ruwan wulakanci ƙarshen fim ɗin da ya ce min dangin barayi sata kamar bera zai mai da abincin shi ɗakin shi duk safiya zai auna min gwangwani ɗaya tun da na zama barauniya ba ruwan shi da baƙo kuma idan taliya ya bani ita zan ci daga rana har dare in shinkafa ne ita ma haka ya kwasa rashin mutuncin shi daga baya ya kwashe komai zuwa ɗakin shi bin shi ne ina ba shi haƙuri ya ba sare shi ke toilet yana shiga na cigaba da ba shi haƙuri ina ɗaga kayan da ya cire ka yi haƙuri don Allah a daidai lokacin da na ƙwaƙule aljihunsa tas ba zan ƙara ba a daidai lokacin da na ajiye wanda na ɗauki rigar shi na bari don Allah na kwashe kuɗin masu yawan gaske na fita daga ɗakin ban nufi ɗaki na ba na nufi bayan gidan na tuna rami na rufe na mai da busasshe ƙasa na rufe nemi wurin alama da tsinken tsintsiyar kwakwa ɗaki na na koma na cigaba da kuka ba zan ƙara ba a haka ya same ni na ina kuma ke kai min kuɗi na rigima ta kauri a tsakaninmu tashin hankali na kada Allah ya maimaita mana an yi shi kuma tun daga wannan ranar ban ragawa aljihu mijina ba ba aljihu kaɗai ba ko wanka ya shiga haka zan bincike kaf ma'adanan kuɗin shi kafin wani lokaci na ƙware a wurin iya sata kuɗi ko duk satin duniya sai an zo an amsa a gidanmu mijina ko sai dai na shigowa da kuɗi gida ya riƙa barinsa a mota da na duba na ga babu komin dare sai na dallaba na cire mukullin naje na buɗe na kwashe kaf kuɗin shi ko da yake ƙara ta gidanmu iyaye na cewa suka yi aljanu ne dan su yasu babarauniya suka haifa ba suka ɗaure min ugu na gaba da tsula tsiyata daga dai ƙarshe mijina ya samu kwanciyar arziki don haka mahaifiyata ta murje idan ta tas ta kashe auren nan mijina ya yi kuka ya shiga tashin hankalin rabuwa da ni ni da can ba wani sansa nake ba bayan mutuwa aure na gama idda na sake auren wani amma bai kai mijin da na baro rufin asiri ba shi ma haka na taso tattalin arzikin shi sai da na kare shi kaf na gaba abuna kuma har zuwa wannan lokacin iyaye na ba su sayi gida ba aure na gaba mijin wayayye ne domin shi a banki yake ajiye kuɗin shi ban wani daɗe na kashe auren don zuwa wannan lokacin nima na goge da idan babu malasa gaba nake yi abuna bayan wani lokaci na sake aure na auri wani manomi ba gidaje ne don haka shi amfanin gonan na rika siyarwa shi ma ya gaji ya sake ni daga haka ban sake aure ba don duk wanda ya zo ce masa ake ni baroniya ce wannan dalili yasa ban sake auruwa ba a gida zaman dai babu daɗi don ban da aure kuma ban da inda zan samu kuɗi aka fara hantara ta a gidanmu don haka na fara sata a makota cikin kankanin lokaci na zama mashahuriyar ɓarauniya a cikin unguwarmu ko shaguna na je sayayya da na gaba a kalluna sai in yi sata in gudu duk wannan kokarin da nake yi haka ban yi ma iyayena ba don haka na haɗa da yan bariki ta ina karuwanci ina sata kuma har yanzu ba sayi gidan zama ba ganin haka yasa idan na sato na daina basu na ci gaba da sata ina ɓoye abuna wulakanci a gidanmu ko na dare daban na safe daban a wurin iskanci na na haɗu da wani babban attajiri shine ya ɗauki haya ta ya tafi da ni Legas a ranar da ya kwana da ni a ranar da ɗauki jaka kuɗin shi na gudu Ban Legas ba na nemi matattarar 'yan iska wanda suka gagara. shi ne aka bani tayin Marin Beach. Ranar da na je da ƙarfin bala'i aka kwace kuɗina. Na ga iskanci da ƙaryar rashin kunya. Na ga dabar da ta girma irin wacce nake gani a garin Daura. Na ga karuwancin da ya girma nawa. Na ga salon sata wanda ya girma tawa. Wurin yamin na yi zamana. Da safe zan fita cikin gari na yi iskanci na dawo. Wata na biyar a wurin, mai hali baya fasa halin shi. Na yi sata, na ci bugun rabani da yaro, kuma sun ce sai sun kashe ni. Haka suka ɗaure ni a jikin ƙarfe suka watsa min fetur suka cinna min ashana don sun fi ƙarfi ina ji ina gani zan mutu kuma ga a ɗauri. a daidai wannan lokacin ne Allah ya kawo dukku da shi da abokin shi shi ma kuma kanshi bai san haka wurin yake ba ya yi rakiya ne kawai ni ban san abin da ya kai su shi da abokin shi ba dukku ya sha dariya sosai sannan ya ɗauki ruwan wani gawurtaccen ɗan daba da ya zuba aboki da zai yi amfani da shi ya sheƙa min a jiki wutar ta mutu tun bai gama zuba ruwan ba wani ɗan daba ya sa yaran shi siwa dukku gunduwa gunduwa wanda ya kunna min wuta kuma ya sa yaran shi sake tashin wata wutar amma akan dukku saboda wurin gungu gungu ne na sansanin yan iska kowa da zugar shi kuma kowa yana da yaran shi mutanen da sun kasu kashi daban-daban wanda duk ya rako ya ruga da gudu ya duka a gabansa ya ce su rufa mishi asiri baban shi ne neman takarar gwamna kar su kashe shi ashe ma ba su zama gwamnan ba to ko shugaban kasa ne sai sun kunna mishi wuta su kuma dafar wanda aka ɗaukan ruwa suka ce ko gwamna ne sai sun fyaɗe shi har ya isa shigo da su ya hare su shi kuma duk yana kwance su ya ba daga ɗaurin da aka yi mata kuma har yanzu bai daina dariya ba kawai dai an yi tashin hankali mara kyau da kyar aka samu aka fitar da dukka daga wurin da taimakon wanda abokin shi ya zo wurin shi kuma duk tashin hankalin nan da so ya baya tafi tun a motar dukka yake kuka wai yana jin tausayin sauran matan da aka baro shin wannan wace irin rayuwa ce me yasa mata za su yi iskanci wai ya bani shi dai baya so ya ga mace tana abu da bai kamata ba shi dai zai koma ko zai mutu sai ya fitar da duk wata mace a wurin abokin shi ya ce to ka rufa wa kanka asiri idan ka sake koma wurin nan sai dai wani ba kai ba duk da kafiya cewa yi sai ya koma ko za su kashe shi duk hakurin da aka ba duka yi kafi kai cewa sai ya koma a kashe shi alhamdulillah to in tsakar gida da fatan kun fahimci wannan gaba labari ne akan soyayya wacce tun farkon haduwarta da sultana ta ce ta shiga tashin hankali da ba ta son ta sake shiga hakan kuma yasa tun a lokacin sultana take kwaɗayin jin labarinta sannan kuma a kashin da ya gabata mun fahimci cewa akwai ƙullalliya tsakaninta da al'amin wanda bamu san abin da ya haɗa ta da shi ba to a cikin wannan labari nata da take tunanawa ake warware bakin zaren wancan sakan labari ban suna na tsaya akan gaba ba tare da na kai ƙarshen labarin ta ba sai dai kuma yanayi ne lokaci da kuma sha'anin aiki da kuma burin da nake na ganin na kawo muku wannan kashin da wuri Ku kasance da ni a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na hamsin da tara inda za mu ji ƙarshen labarin Soyabal kuma mu dora cikin labari. Kada ku gajiya ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da comment da ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store. Shiga ɓangaren bincike. Rubuta tsakar gida. sai ka anta ya sace za ka ga tambarin tsakar gida dan na install domin sauke shi akan wayarka